الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درسنا جمعة إن شاء الله وكم محرم إجراء الوجد الذي عند wanda ya dace da garin sha biyu da watan zuwa biyu biyu da ashirin da biyu marasan kufra allah maɗaukakin sarki cikin yakin sa ya ba mu damar kuwa wannan majalisi namu na karatun bidatun mustahid wa nihayatul mustahid kuma tafiyar da tamir islam da mu gushe ba muna cikin bayani na wato sarkin mai abin nan mustahawa mace mai hawa. mun yi bayanin mun je masarwar malamai amma da je da hadisai da suka dogara da yau wannan babi kafin mu shiga babin taimama na ke ji مسألة تبيها مسألة كالشيك وأنا بابي بسم الله الرحمن الرحيم المسألة القائمة مسألة تبيها اختلف العلماء في جواز وقت المستهارة على ثلاثة أقوال معلومات من سابقاني game da wato saduwa da mai istihawa ko da mustahawa mace sahaba yana halatta mijinta ya sami da ita ko baya halatta mun riga mun sani cewa baya halatta yanke mijin mai haila ya sami da ita lokacin da take haila باب خلاف يسلم من بنفسه القرآن يسألونك عن المهيب قل هو آدم فاعتذر من صلاه المهيب ولا تقربهن حتى يقربهن يقربهن فإذا تأخرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتأخرين وأن النفس القرآن مجرمة وكما nassoshin hadisan masu Allah sallallahu ta'ala wa sallam ingantattu su suka tabbatar da haramcin wato mijin mai haila ya sadu da ita mana a lokacin da take cikin jinin haila to mun sani jinin haila jini ne wanda yake tsabi'i naturally haka yake zuwa kuma rashin zuwa sama shi za a kira cuta saboda haka ba wata matsala ba ce amma jinin istihaza jini ne wanda yake na larura jini ne wanda yake na ce jini ne da ake neman magani domin zai da shi jini ne in ya zo za a kira zuwansa an normal ba normal ba saboda haka mace wanda wacce take cikin wannan jini yaya maganar zai ke mata ko takun ga mijinta yana halatta ko baya halatta ka to shi ne mana yake gaya mana shi murshid al-hafiz yake cewa malamai sun yi saɓani game da halaccin takun mustahawa ala talafati a kwalin alzazan tuka har uku faƙara ƙaunin wasu mutane ma'ana wasu malamai suka ce da zuwa ƙoha wato saduwa da ita na halatta wahuwa lalari alayhi ƙohawar amsar wannan shi ne abinda matana fikun duniya suke kai ko matana fikun ƙasashe suke kai al'amsar jam'unin المصر البلد الأمطار بلدان هذا الجمهور كنت في أكبتي و جني اتهابا بايا هرمتا صادوال ويجي جماعة ولأن الجمهور سوني مالكية حنفية شافعية لو تفتوى لقد فتوى إمام مالك إمام أحمد ما دين مشهور المطوى الإمام أحمد hana yin hakan sai in akwai bukatar mai tsanani kamar idan mijin bai haka ba wasu kila hakan zai kawo masa damuwa ko zai iya fadawa wata hanya da ta dace ba wannan shi ne mashhurin mashabar ahmad ahmad muhammad amma ni imam ahmad yana da ruwaya ta dace da abinda jumhur suka tafi a kansa يمر إن كان يسوى وبعد ما لقيا هنقيا شافي هد إن هذا شيء ما أكما من في الاتجاه الفاعل جنين استهابا بايا حرم كسفا دولي لنا وهو مروي عن ابن عباس wannan fatawa ta cewa jinin istihada baya haramta saduwar miji da matarsa wannan fatawa ko wannan matafiya an ruwaito daga sahabi ibn abbas وسعيد بن وسعيد بن المسيب يكون ربما تابعي سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين يكون معلومة ما ديوا لكن تابعي وانا إذا mastawi wa qala qaumun wasu malama kuma sun ce laita ya juzu Wa wato saduwa da ita baya halittu wannan magana wa huwa marwiyun an aisha an ruwaito wannan magana daga nana aisha cikin faru. wabe kalan nafa'i kuma ibrahimun nafa'i shi ma a kan ya tafi walhakam hakanan ma alhakam shi ma a kan ta ya tafi وقال قوم وسمتها كما تكتشي لا an زوجها إلا أن يطول ذلك بها wato mijinta ba zai zai ke mata ba sai in wannan larura ya ta tsawaita gare ku a wajen na muku bayani kenan sai in da babbar hajar in ba a yi haka ba wani talabijin zai zai cutu sauransu shi ne manan hakan ya tsawaita kenan ya ɗauki wata da watanni to saboda haka matsaloli ko halarci kai tsaye masabar jumhur cikin sahabbai an ruwaito wannan fatawa daga abu dan abbas haka ya halatta a yanki shi ne masabarin su imamun nasari da hakan kuma ruwaito wannan fatawa daga dana aisha hmm? Ba ya halatta sai ɗin istihabar nan ya tsawaita gare ta ta yadda ko ita ta ce ko mijin na ta yi in aka samu wannan yanayi to zai halatta ke ne وبهذا القول قال da wannan magana shi ma ya rufe matsabar na wannan magana ta da na ce muku yana da ruwayoyi uku yana halatta kai tsaye baya halatta kai tsaye baya halatta sai in da bukata ƙarfi wadda amma baya halatta sai da bukata mai ƙarfi wannan ita ce almaliran suka riƙa a matsayin maktaba ina na wani mashi wannan fatawar ita fi shahara a wurin almaliran ta ne dalilin sabawarsu wa sababu ikhtilafihim dalilin sabawarsu shine hal ibahatu salati laha ko wato domin duk yi tifaki a kan tifaki cewa istihaba ba ta hana sallah istihaba ba ta hana sallah kamar da suka yi tifaki cewa hailas tana hana sallah haka nan kuma sun yi tibaki istihaba baya baya hana sallah kenan istihaba da haila suna nan menene suna hana riga ko hannun hagu da hannun dama ga gaba ɗaya suke suna da bambanci sai hannun riga in haka ne abinda wancan zai wajarta wannan kuma zai halatta zai haramta wannan kuma zai halatta da suke wasu ta nan suka dubi an fahimta sai dai kuma sai a duba su amma haramcin da aka ce halal ne sallan nan don me aka ce halal din halal ne ta hanyar halal ne kai tsaye ko ta hanyar sauri ne rukusa abin da ake kiran sauri domin aka ce abu ruksa ba dole bane ya zama to halal ne a sai saboda wanda zai yi to kamar abin nan mabukaci zai zai ci matacciyar dabba wato mushe zai ci alhamdulillah da wani ruksa ce to yawwa ba asalin ba halal bane a asali da ma saboda sauki to shi ne ana yin marushid a bisa al'adar sa kasancewansa babban malami wurin abin nan ilmin falsafa da sauransu duk nan abin nan zai kokari ya ga me ya kamata ce shi ne dalilin da ya kawo wannan sakari in daga nan sai shi ne sai abin nan ya yi ikirari ya yana da kaza kaza kuma ko wani abu ne wanda yake na harkar kiyasi ko na harkar wani tunani dama dai zai kokari ya ya faɗa cikin wannan lissafi ya ce wata buktilafihim iba anna hal hal ibahatu salati dalilin sabawar shine shin ibahatu salati laha halattawa mutahaba sallah da aka yi din هي رخصة ومن حلت حلت كامل كلها لك إن أمر رخصة لمكان تأكيد وجود الصلاة أي رخصة يعني أما تسوقي دي صلى فهو لعنونك أرفف وجب صلى أم إنما أبيها لها الصلاة لأن حكمها حكم الظاهر كوكو آآ آه. او هل التاوعد مستهابا يمكن لانين فهو لم تمشن تا يتكلم تا ما دون بنا مستهابا هم تمشن مثل ما يتألكين كم وين نظري بدأي وانقروري بدأي فمن رأى والليغن في نظري يجعل أن ذلك رخصة halatta mata yin sallah din nan wannan halittin ruksa ce to lam yujib bi zawjiha an yataha shi wannan bai hatta yake halatta wa mijinta da take wato ya domin asalin hukuncin da zai kamar hukuncin haila ce amma kuma yanzu an mata sauki a nan saboda cikin da tsawon lokacin za su ɗauka da kuma nauyin sallah da ake da ita da suke kan aka ce kai ko ke to wannan ba nazari yake ba ba da su da kai ma yanzu kai dan tunani na awa daya wasu kila tunanin kai saba da kuma na ne yawo ومن رأى ذلك لأن حكمها Hukumar zahir wanda kuma ya ga haka cewa an halatta mata sallah ne saboda ai hukuncin da hukuncin tsakakkiya ce to shi wannan sun da tsakakkiya ce shi ke nan kamar yadda har sallah ne ya halatta gare ka saboda haka ɗakin jinin da ma zai halatta gare ka wato a ba halatta wannan sai ya halatta mata haka ya halatta mata saduwa da mutum وهي بالجملة مسألة مسكوت عنها مسألة مسكوت عنها sai a takaice dai matsalar miji mijin mustahaba na iya saduwa da shi ko baya saduwa da ita matsala ce da ba a yi magana kan ta ma'ana matsala ce da alkurani bai magana kan ta ba kuma ma magana kan ta shi ya za a yi kaga wannan almasala ta mutane babu maganan aya babu maganan hadisi magana ce ta yafi abin a ga da mai za a kamata matsalar da nafi ya zo kan wa amma tafriqu bayna quli wala وأين تفرق بين الطول ولا طول فك التاء أنجاني بعد شيء يا إجا نحب الجمهور نحل التاء ومجل تكون نحل التاء ما تصار هذا مجل ولما مسألة تلتداتي لإحياتي كونكم يريد ya yadda matsalar su imamun nasa'i da imamul hakan eh, fatawar na da aisha matsala ce da ta dace da wani bangare na kiyasi amma matsalar su imam ahmad wanda suke cewa idan yi tsawaita ko in bai tsawaita ba ba da alaƙa da maganin kiyasi ya ce wannan fasta shi samu ne وضع استئذاني وأنا استئذاني نعم طب كما قلت لك أي استئذاني هذا ما ذاكي لا ولا هم ولا كده بسم الله كما يخسر الإيمان ai ta gaske da fa kun zuwa domin ai wannan asalin duka ke nan istifani kuma Allah ji ga sun tare da ba da kuli Allah ya zara ba har mun zo sai islami kawai da ya tashi zai tafi ga abin nan a masallaci a yi sallar azhar ya tun da kasan na islami akwai bangare ha islami wanda wannan yawanci tawa da ustazai da suna nan da manyan rigunan su ba matsala ba zanzarwa ake akwai kuma bangare can boko da ake jiwa yan su suna nan da kowane da nan da turozan sa da birkin sa da wani ne ya ce yawa zai ke so duk wanda bai tsalla da cikin kamar ba ya da tsalla ah, muna ga wasu farka wasa ya ce domin mai adari ya ce ya rasu mai adari da ne ma yake cewa eh, da ya bai safa kuma shi kuma man sallan ne ne Eh, laisa fauka wuce ko yana dai magana sigan ne na mata nufin magana da zai laisa a ah, ba wata ba eh, magana katabi ba katabi ba ne ba katabi ne ko eh. yawwa masana da tilwarin ko Eh, wanda ya salla a da abin nan da wando shi kadai babu wani abu a kansa a saman su fauka hu ina gaga da larabci ne sama ne to to shi ta da ya fito sai fauka hu ina ai dole rigan sai ya zama to riga kuma da ke saman yana taba wandon wanda ya soke wandon fa wanda ya soke kaga turwati ya zama dai ba eh, to to da aka dai fahimta aka ce a ah, to wannan ya tsara za a yi zama amma ba an sha wahala kafin yan sai da aka ala manyan malamai duk ya ki sauraro mu mu dalibai ya ki mu ya ki sauraro mu gidan da ya ce ai ko ku aka to aka to saboda haka shi principal ma magana sa ita da karfi tana da karfi da don hisabi tabbas a larabce sai za mu shine bai da dawa ba wani abu da wa bari mu je ne su usulul fiqh ne suke cewa bai da zai wala ne na'am na'am ta shi kenan wannan yana daga cikin da rizan zama biyan kyau eh, wato barin bayanan kiyasi zuwa ga wata hujja ita ma kiyasi ce amma ba bayanan kiyasi ba yana daga cikin irin wani tarihi da aka yi wani ko kuma a ce barin kiyasi mustahidi ya bar amfani da kiyasi ya koma saboda wata hujjar da ba zai iya yin bayanin ta ba amma da tana cikin zuciyar ta fiya da ba za ta iya yin ba zai iya yin bayanin ta wannan shi ne ake nufi da istifani to amma wannan tarihin maluma da sun fi da zuciya ana son zuciya ne saboda haka tarihi ne mai mafi kyau shi ne mara sun da yake a nan tarku kiyasin dalilin ila kiyasin khatiyin wanda asali kuma ya ambali da kiyasin alkiyasin dalilin to shi ne shi ne mana istifani to saboda haka ibn rushd anan ya yadda masabar farko da masaraba ta biyu duka wayannan maganganu ne da suka dace da kiyasi amma mai cewa masala ta uku din nan istifani ne kawai istifani hujjansa tana kasa da tana kasa da kiyasi أستاذ. طيب، نعم كده نعم. مولانا شجاع كتاب التيمم.

ibn hazam ha ibn hazam daga cikin manyan-manyan maluma kuma shi suna daga cikin manya-manyan maluman matafiyar zahiriya ana ga shi ne na biyu bayan dawudu zahiri da zahiri dawudu zahiri shi ya zamani da su imam muhammad yana kasa da su kaɗan su dai zahiriya yawancin abu suna suna kokarin su yi riko da nassi wani lokaci kuma inda suke bambanta sauran maluma kan yi jumudi riko da nassi kuma idan zama hankali ba zai kama ba zahirin nassi eh, ba ba wai abin nan ba zahirin zahirin nassi ba wai abin nan kudi abu ya zama to nassi ne akan kan ma'ana nassi la ya tamilu ghayruhu la ya tamilu ghayra hadha wannan shi dama ba a kilafi akan sa eh, saboda haka shi hazm ya daga cikin shugabannin zahiriya kuma ka iya cewa littafinsa kusan shi ne ya fi zama babban marjiki ga littafin zahiriya duk da ya zo shi mutu aka mai yara yin karni na hudu karni na hudu da su amma ya yi babban littafi almuhalla da wasu littafai irin su abin da maratibul ijma'a Eh, da kuma dai sauran tun da malami ne teku ne ko ta ina mai ilmi ne ko ta wani bangare kuma yawancin maganganunsa ai akwai gaskiya a ciki akwai karfin hujja da sauransu eh, illa da iyaka mutane a wadda hausa suke cewa mutum ba a cita goma saboda ka dole akwai wasu abubuwa inda zahirancin suka abu sai dan ba masu hankali dariya wani lokaci kuma yanzu kan babin kiyasi nan ma abin nan babin alasma a tafa cikin zahirancin ya zo cewa Allah na da ido su Allah na da idanu da yawa a yuni na to irin wannan zahirancin to irin wannan ne maluma ke musu dariya wani lokaci da irin wannan zahirancin hmm. ma dai babban malami ne wanda ake ba tuwa da ko manyan maluma irin su shekul islam da taimiyya za ga cewa suna fa'idantuwa da maganganun su yake kuma sukan yabe su da yawa eh, har ake cewa suna cewa inu taimiyya idan zai fa'idanta da maganin inu ibn hazam zai kira shi abu muhammad da sunansa na kunya sai da girma shi kenan in kuma ya ji ya yi koyi da zai masa rage ke nan ba ba ba rasa sunan kunya <laughs> alhamdulillah dai in da babban malami ne sosai abin girmamawa kuma dole ne a san cewa shi zahiriya ne zahiriya an san su mafi yawancin abubuwan su daidai ne amma akwai kuma inda suke kama suke zahiranci wanda hankali hankali ba ya kamawa ko da masu ilimi za su ce kai wannan ba daidai ba ne irin wannan ba ne

tana nan tana nan watakila bayan wata ɗaya wata biyu wata uku da miji ya sake ta to dama mana dama ka ta sake ta ba tana matan sama to su da sake ta ba dama maka sai maganan nan idda mana me mushkilar kada ba nan da yake cewa ta idda ne ko wani to ko ta taba tawo mai ma mace in ma da ba haihuwar ta ba tana gidansa ya zama to bai sami da ita ba sai bayan wata hudu ko bayan wata shida mai rubuta mata da ai daga nan daga nan za ta fara inda babu kilabi a kan sai ba wannan haka ne illa dai iyaka wannan wasu in suna shayarwa ba za su ba sa jini da ba sa jini matukar wasu matan suna shayarwa ba za su yi haila kuma kaga ita sun suna haihuwa yadda da zai zama dole jinin haila saboda haka irin wannan dole dai ta yi idda ta hanyar biridi watakila inda zai ɗauki lokaci sai ta yaye ɗanta daga nan ta fara jirgin haila ta ya yi ya yi idda ta yawa amma dai iddan da dai ba da haɗa wata wani idda da ba daga ran da aka ce an sake kan daga ranar za a ba ka kidayar idan. na na istihaba na ai ko ba yanzu ma ko da mana neman shawarar likitokin ne a da da yanzu duka ya san cewa istihaza jini ne na larura ba jini ba nan ba ne kuma ana nema masa magani a da da kuma yanzu ma duka zuwa neman magani a ba san abin da ya sa duka ce maganan a tuntubi likitoci ba alhali kuma tun daɗi ma na da likitoci ko ta a tuntubi likitoci ta wani bangare kake kake mini eh likitoci na zamani eh a tuntube su akan ne oho wai maganan jini zai iya cutar da saduwar ko ba zai abin nan ba a ta wannan kuma a da dai haka ba inda ake cewa a likitoci ba su ce jini na sa cutarwa ba kuma a yanzu ba mu sani ba ina koyi irin wannan saboda maganar cutarwa kaga sai a bari amma dai ba maganar mun shari'a babu da naske da ya haramta inda da shari'a dama ba nasi daga alkurani ko hadisi da ke cewa a sadun ko kada la dai ka magana ce ta ko da kan nan in ya tabbata cewa miji ya saru da matarsa lokacin suke jinin istihaza akwai cutarwa to wannan sai a bar saduwa saboda tsoron kamuwa da ciwo ba da shi wannan da to yanzu likitoci ne suke cewa game da saduwa da mai haila hmm. a wani na san sani na na san mutane da basu da musulunci ba suna zaro da matan su lokacin daya da yawa wanda ba musulmi ba su kasuwan doka ba kwarai da gaske suna zama da mata yansu lokacin da saboda tun da eh, shari'a ta haramta tabbas cutarwa ko an fahimta a likitance masana magani zai sun fahimci zai cutar ko ba zai cutar ba ne? Allah ya riga ce mai cutar ba cutarwa mai cutarwa ne mun dama ba mu da shakka shi amma dai istihaza dama ba haila ba ne haila a riga an sani wani jini ne na na musamman wanda aka san ga dalilinsa dalilinsa sai ko istihaba jini ne kawai wanda ciwo ke kawo shi na jinin biki eh, eh. mun yi karatu yana da yawan kwanuka duk da an gilazi wasu na ganin eh, mafi yawa dai sun tafi akan cewa ba ya wuce kwana arba'in idan jini ya kai kwana arba'in bai yanke ba mace ciki ba da sallolin da sauransu da da abubuwa yanzu ba jinin biki ba ne malikiya suna ga jinin yana iya kaiwa kwana tafi, idan ya yi kwana sittin bai yanke ba daga nan sai ya ɗauka a mace ciki ba da sallar da su sannan wannan jinin wani lokaci yana yankewa da an haihuwa shi kenan ba za a bala jini yana iya yankewa in babu jini shi kenan zai mace ta ci gaba da sallah ba wannan in akwai jini ne da wa za a yi sallah lokaci ko yau mun ce yau aha Sha madalla madalla ta bismillahir rahmanir rahim za mu tashi wa miyarul waqiya ko wa miyarul waqiya shi mizani na waqi wato kasancewan abu ba khayal bane ba kawai mujarradin wahami da zato ba a a kasancewa abu tabbatacce shi ne waƙi tabbatacce shi ne zanin waƙi ya tabi yana wajarta Allah tutta تستعمل الموارد في أصول متخيلة zai wajabta kada ya amfani da harkar dukiya ko lamura na dukiya a cikin wasu usul mutakayyana wasu al'amura wanda suke ba na hakika ba za a kawo misali misalin laisa laha hatsa'iku ba su da wani abu na tabbaci alal a ƙasa haka ba su da wani abu na tabbaci a aikace misalin zarika misalin wannan abin da ake kiransa al-mu'ashirat index wannan a na kasuwanni na hannayen jari da ake cewa ce kasuwanni yau kasuwan tokoyo a ne ne dawo jiru a ne ne hannayen jari a dawo jiru ko san da ake kira masu inda wani abu da na kiyasi za a ɗauka cewa to ana ga riban kamfuna kaza suna iya ana iya kaiwa a riba irin kaza akwai alamar bisa kiyasi yana ana iya kaiwa ga riba irin abun ya kai ga kaza saboda haka yanzu wannan dama ana iya samu a kai da ita ko a yi gini a kanta a harkokin kasuwanci na musulunci a wala da wata domin kawai inda su ba ba su zaman so su ne dukiyar amma abin da yake a aikace nauyin kamfanin da yake da ake yake a aikace to wannan kaga dukiya ce ta amma ganin cewa kiyasi yana iya yiwuwa da zaman to yanzu yau eh, mai nauyin sara da abin nan nauyin kamfani na da abin nan kuɗi da ya kai ce eh, eh, dola biliyon da misali a aikace amma kuma ana ga yadda abubuwan suke tasowa to ta yi a ce kimar su tana iya kaiwa dola biliyon ɗaya da rabi misali to mu ɗauke ta akan cewa zuwa nan nauyin ta ya kai haka biliyon ɗaya da rabi biliyon ɗaya da rabi ɗin wannan ba daidai ba ne domin wani abu ne wanda bai tabbata أو الاختيارات ko kuma haƙoƙi da ake kiran su option ikhtiyara wannan duka a harkar kasuwanci na zamani eh, su masu wannan harkar kasuwanci sun ga sun san mutum ya cewa ai ya mallaki option na harkar kamfani kaza da kaza to mallakan abin nan option ba shi ne mallakan asalin hannun jari ba wanda ya ba da hannun jari shi wannan ba shakka yana da wani hannun jari a kan amma wanda ke da dama ko yana da daman ya sayar da wani abu shi wannan dama ai ba kamfanin ne to saboda haka gina harkar kasuwanci akan damar wani ko dama da wani ke, ko damar da aka ba shi ke bai da irin wannan kasuwanci domin ba kan hakika ba ne yawo san mu'ashirat wato su inda ko kuma abin da ake nufi mu'ashirat abubuwa da suke ba da isharar ƙarfin abin nan ko kamfuna nawo mu'ashiratu aswaqil asfum kamar abin nan indexes na abin da ake aswaqil asfum wato kasuwannin hannayen jari wa mu'ashiratu asar silatu da kuma indexes na eh, abin nan farashin kayayyaki da ake da su kalbetrol kamar man fetur wa sukar ko sukari wa nuhas ko tagulla wa mashirat asar umlat da kuma indexes na farashin kudade da ake da su na duniya kad dolar kamar dolar wal euro kamar kudin euro eh, wa gairuwa da wasu su irin su yen kudin eh, abin nan eh, japan misali ko talis pound na na na na na ingila ko a ce kudin riyal na saudiya da wasu kasashe masu amfani da kudin riyal irin su iran irin su eh, oman hmm? ko a ce eh, robi kamar kudaden indiya sauran su dai ko naira na mutum tsarin nigeria ko fiji na ghana misali ko bai suna kudin wannan abin da menene ko saifa eh, ko saifa wannan kudin francophonie eh, wanda na nan afirka wanda suke don senegal da gini kwanak abin nan kwadabuwa su abin nan burkina pas su nijar su cameroon chad central hmm? africa wannan kasashe da suke amfani da abin nan da france na france sama da kima ta musamman kasu kusan kasashe duk da irin hmm. waɗannan وغيرها تقدم معلومات تو إلو أن فيما جبا تلقى وصو فايدودي كو إلمومي ذات دلالة كبيرة وتسكت إذا بعد هجة بعد ولد جيدة ولد زيت أن تيمكا وهي أدوات مهمة باب شكا وسكايك نعيك نعيك نعيك نعيك نعيك نعيك نعيك wanda zai ba wa mutum fahimtar kai kawon kasuwa wal asar da kuma kai kawon irin yadda farashin eh, abubuwan kudade suke ko kayayyaki suke walaki sai dai hadhihi mu'ashira su waɗannan indexes din laysa bi zawatiha amwal su kansu ba dukiya ba ke, ba dukiya ba ke su kansu amma da nake iya san madiya ba dukiya ba ce ta hakika madiya wacce ake iya sabawa hmm? ba dukiya ba ce ake iya sabawa kana au ma'anawiya ko kuma dukiya wacce take ta ma'anawiya babu su dai suna ba da dai suna ba da ilimin fahimtar ina aka fuskanta abin da ya kamata ka yi don ko hannun jarin da ya kamata ka siya ko kamfanin da ya kamata ka yi ta'amuli da shi ko kudaden ƙasa da ya kamata ka yi amfani da su amma dai su wannan mujarradin su investment din nan su ba dukiya ba ce saboda haka baka da dama ka ce za ka tara wuri da wannan dama ko za a yi kasuwanci ta hanyar a musulunci ba musulunci ba zai da zama domin ba dukiya ba ke ba a tsananin harkokin kasuwanci na zamani wannan su suna amfani da su suna daukan su a matsayin abin ana a matsayin harkar kasuwanci ko da musulunci da hana sun da zuba a maganar musulunci is innal mu'ashirat domin su index din ai ba wani abu bane inna ma hiya amaliyatun hisabiya abubuwa ne wanda suke na harkar hisabi kawai وبالتالي يتعارض كما يتعارض تملكها أو بيعها وشراؤها مع مبدأ الواقعية تملكها وتتسوى متين ضياما لكيس أو بيعها قوة شيء زي سيدة شراؤها قوة شيء زي سيدة تو wannan yana karki da mabda'in alwaƙiya wato da abin da yake na na hakika shi kuwa harkar kasuwanci kabilin islami yana bukatar ne abin da yana ta'amuli da abu wanda yake na hakika domin ba su a shigar wannan shi sa ma hana harkar caca da wani ne sauran saboda abubuwa ne wanda suke ah, ba su da abin nan ba su da ba su da makama wanda suke abin nan mai karfi samuwar asalin shi misali

ba wai su su kansu wannan ba wai maganar kuɗi ba ne amma su sun ɗauke shi wani masu hulɗa da shi sun ɗauka suna ɗaukan sa wata dama ce wace tun da a yanzu da dama ana iya ɗan samun abubuwan sukan ɗan tabbata tun lamari ne wanda gina harkar ya sani ta yi a dace ta yi ba a dace ba wannan dama shi ya sa musulunci hana amfani da shi ya hana a to a mai da shi harkar neman kuɗi ko ka sai da shi ko kai kuma ka saye shi misali musulunci ya hana wannan amma kuma sauran gaba ba musulmi ba suna yi shi wannan ba wai ko an mai da shi maganar kuɗi ba ne su kansu ba sun mai da shi maganar kuɗi amma suna ga haƙƙi ne wanda kana iya kai amfani da wannan haƙƙi don ka samu kuɗi ko kuma ka ba wani ka abin nan ka gina kasuwancinka kan su? duk da ta yiwu a dace ta yiwu ba a dace sa'annan ta yiwu har yanzu ka mallaka wani wannan haƙƙin ta yiwu shi kuma ya mallaka maka ka mallaka masa ta hanyar kuɗi da za ka samu a wurinsa ko kuma kai ka karɓa daga wurinsa ta hanyar kuɗin da zai samu daga wurinka to so yawa su a harkar suna wannan zamani duk daidai ne ana tafiyar da shi a harkar amma a musulunci ba a yi da wannan

na a to ai magana ba da shawara wannan ba wata matsala a yanzu tun da kai ka zo wannan wurin watakila kai ba ko ne baka sani da abubuwa su ba amma watakila wanda zai ce to ga kana bukatan wani ya maka bayani ko mene ne ya dacewa ko wani kamfani da ya zama gaskiya ko ne wannan shi ko zai zama wannan da zai ce maka eh kaza da kaza da kaza wannan kaga ai wani aiki yake maka yi ma yake wannan ba za a ce na ramin ne na eh yana da amfani wajen misali idan mutum yana da kamfani na Na yi shi ba zai iya wannan mutum ba eh zai iya neman wani ya hannu ba zai iya neman ba sai aka yi a bayan da ilimin a'a yanzu aka mara da shi malami ne wannan wani zai maka bayani cewa ga yadda abubuwa su ga yadda abubuwa su wannan harka ne hidima ce wannan ba mushkila ba amma nan su wannan inda kaga za su ga maka cewa abin nan daudin misali wani kasuwar daudin hannayen jari daudin za su maka mashirar inda sun ya nuna yanzu ya zai tashi da abu kaza to ku gini kan wannan shi ne mutumin ba a kaza ka ta? amma ba yanzu ƙwararre zai ce maka yanzu eh, kai kana bukata yanzu ga kamfani eh, ka ko kana son kai amfani da ko ko ka shiga harkar harka da kamfanonin mai da suke da amuri da mai ke da misali a Najeriya muna da kamfanin kaza irin su ce da wani ne da eh, wani ne ne ko in kamfanin saudiya aramco da wani ne da sauran kamfanoni kana neman ƙwararru su gaya maka cewa wani kamfani ne ya fi dacewa da ba samu rikici ba ko yanayin da ake samun riba da sauransu kaga wannan aiki ma aiki ba aiki ne wanda yake na ilimi na ƙwararru da sauransu idan ya ce sai ka biya ne misali ya baka wannan shawara wannan ba wata matsala da ce wannan hidima ce shi wannan musulunci ba zai hana ba ba yanzu ba mun ce ko masu kero ne ba ba ba mun ce ne ba to cikin na ai saboda wasu hidimomi da yake ba ba mu kuka je banki sai ka ji dai wasu kila sai ka sha wahala da sauran su cikin sauki shi zai ba ka kuɗin daga nan shi kuma ya je wancan aiki tsakaninsa da tsakaninsa da banki amma kuma za ka ba shi wani fasantin cikin hidima da ya maka na kuɗin da ya baka ko kuɗin da ah, zai karɓa daga daga wurin ka ko ya kawo ya kawo wuri saboda kama akwai hidima wannan babu wata matsala amma dai gini kan mu'ashir kawai mu'ashir hasashe da abin da zai faru a yi gini akan wannan ya to shi ne kasuwanci a gina kasuwanci akan wannan shi ne musulunci bai zama yana ɗaukan ta wani abu ne wanda yake khayali da ne na eh ya shi da dama mu'ashir daga ishara ne abu kaza yana ishara ana iya kaiwa da kaza ko ga faɗuwa ko ga riba na'am kirifto na masu na a dare a a kan to a eh eh na'am ba na bani haka na'am a ah, to za ka an tuna bin ne da aikin ma'aikatan mu za a ji mu faɗa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك